Wallahi daga gani daga akwai inda za. Ai ba inda ya samu da ya hige wajen ki. ai ruki barin gaya miki shi kansa kyan gidan ya tarar ai mu ne masu kyan kwarai kuwa um, magana ce muka zo da ita dama baban mu ne ce lalle duk inda muke mu nemo da za mu aura kuma mu kawo ki ne muka ce to ai dole mu yi ga mu nemo ruki dan Allah ah. amma da Allah ruki kar ki damu da Allah ki samu damuwa kina ganin ba komai za mu iya zuwa ki mu je mu nuna wa baban namu ku za mu iya zuwa mu nuna baban namu ke zuwa mu je ya ganki ya yawa ba damuwa ba komai mu kada kuke damuwa mu ba mu da matsala da mahaifanmu ya za ki ga ko da muna walwala muna cika muna wannan kina ganin mu kin san ba bakin yaya gare mu gaskiya na ga alama mu je la la la barkin maci zuma nan ya kane ba sai kashe ba soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi la la la mu je hakan nan kyale wannan shi wawa ai kai ne ba ka sani ba ni take so tun da yaushe sai dai dai a dan hada mu ni da ruki masoyiyata ruki ni ba na mai

Wace ce wannan ita ce? ita ce wadda za mu aura. Yanzu ku yanzu ku wannan yanzu wannan nunar ranar wannan ita ce rukin dan kuna mahaukata ku rasa wacce za ku ɗibo sai wannan barbaɗar an san fitas kuma an san yarwa kan nan ku ta dakata malam Dalla malam kar ka gaya min ba daɗi. Ki ki kwantar da hankalinki nan kamar gidanku ne yawwa. Baba fa yanzu fa duk garin nan fa ita kawai ake magana fa. Duk garin nan fa yanzu ita. Kun kawo ni gidanku ne dama a cimin mutunci. A hankali ne baban namu ne kar ki damu. Ba wannan baban samari na ne ba wallahi ga sai na take wannan. La ilaha illallah. Ayyo! Sannu malam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ki ki zo har gida ki taka miji haka ake yi haka ruki haka kada da muna yi wa mutane shiru marasa kunya fitsararru wannan ya yarinya za ku ɗauko ka ki zo ki taka min kafan miji a ciki haka ta malama wallahi ba dan ke surka ta ce ba ko wallahi da sai na wanwanke ki da mari wayo Allah Ku dama kun kawo ni gidanku ne don a ci min mutunci, amma ba mu komai za mu haɗu da ku. Roki! Roki! Roki! Roki! Ku bi ta yau kuma ku gaskiya. Gaskiya na ku bi ta. Gaskiya ba ku kyauta ba. Gaskiya ba ku yi mana adalci ba. Kun zuban mana da mutunci Ku kawo yarinya gaishe ni ma fa da za ta yi da ta dafa kafaɗa ta malam. Ani ba Ba dole falali ya dawo ba.